Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama, muka sake haɗuwa yau muna shirin a muna bakwai ne takwas ne ko? ya takwas da watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1400 da arba'in da bakwai da ya yi daidai da yau muna ashirin da bakwai shi mako ashirin da bakwai ga watan ga watan ɗaya watan januwari ya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara dubu biyu da ashirin da bakwai eh, ashirin da shidda ko ashirin da shidda wani roƙon allah maɗaukakin sarki wani jagoranci a cikin wannan karatu idan ba a manta ba karatunmu na wancan sati mun kwana ƙarshen a kitabul hajj mun karanta ayoyi da hadisun da suke magana akan aikin hajji wayanda malam ya kawo yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga kitabul jihad kuma insha Allah yau ne zamu rufe wannan karatu saboda akwai wasu tahiyyar da zamu yana yi wakila ba za a same mu ba sai dai bayan azumi idan Allah madaukakin sarki ya hada mu karatuka na ko ina muna rufe su wannan satin gaba ɗaya insha Allah saboda haka muna ba da haƙuri insha Allah za mu karanta wani abu kaɗan sannan mu ɗanyi wasu yoyi sannan mu mai addu'a dama shi jihadi abinda ya sa aka fallanta shi don ba musulunci kariya al'ada wanda ba musulmi ba adawa da musulunci yake adawa wanda ba musulmi ba in yabi musulunci na cigaba adawa zai saboda haka shi ko musulunci bai yadda ana taka shi duniya asalinta musulunci na daga baya shi ya shigo ta kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda akan addini guda asalin mutum na duniya shine annabi adam mutum musulmi ne jama'a ko ba hakan nan daga bayan an ka samu wa'ina wa musulmi wasu ka shigo suna kawo musulunci jikar to saboda ka asalin duniya musulunci an ka sani arnanci kafirci da baya shigo har yana son yi rinjaye musulunci a nan ƙasa annabi nuhu alaihi salatu wassalam zamanin shi ne aka fara samun bautar gumaka a sama ma in ka diba musulunci aka yi don mala'iku duka musulmi ne la a suna Allah ma a amara masu miƙa wuya ne daga bayana an ka samun iblis ko shi iblis asali ne da mutunan ƙwarai da bayana ya lalace Allah ya ɗaya ne albarka ya kaɗo shi ƙasa to saboda duniya asalinta musulunci ne amma daga baya sai aka zinga samun addini daban-daban kauce ma hanya iri daban-daban iri daban-daban iri daban-daban wasu ma har suna matakin su ƙare da musulunci gaba ɗai to saboda ka shi ko Allah maɗaukakin sarki sai ya farlanta a tashi a ba musulunci kariya kada addinin Allah ya mutu shi yasa lokacin da manzo Allah ya ci zuwa yakin yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi ya kama addu'a. Ya addu'a yace Allahumma anjizni ma wa'atani Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata falan tu'bada fil ard Allah ka zartar min da alƙawarin da kai min da ba nasara Allah in ka halakar da ƴan jama'a da 313 falan tu'bada fil ard Allah ba za a buta ku bayan ƙasa ba Allah ina roƙonka ka ba mu kariya an jizli ma wa attani Allah ka zartar min da abin da kai min alƙawari saboda haka arna suna ta ƙoƙarin kawo musulunci hari su ga musulunci bai ci gaba ba shi yasa haka jahiliya da yake suna sharholiyarsu almulku liman kahara mulki na ga wanda ya rinjaye to saboda haka kawai dai sai mutum ya gwada ma ƙarhi ya anshe ma kaya fito in kana iya bi nika an samu babu babu shugabanci har gowa dai ka aka yi jahiliya shi yasa da musulunci ya to sai mun tsafta ya gudu yadda aka shugabanci yadda aka zama lahiya to amma kuma waɗanda ba su son tsarin suna yaƙa wannan tsarin sosai shi yasa kafirci daban-daban na akwai yahudu akwai nasara akwai majus akwai asabi'a masu bautar mala'iku da masu bautar sauran addinai daban-daban daban-daban har da addinin gargajiya akwai to har yanzu ga kaddiba za ka ga kahirai ma sun yi musulmai yawa duniya inda cikin mutane na kahirai sun yi musulmai yawa sannan kasashen da aka musulunci ba su yawan kasashen da aka kafirci ba a duniya kenan kaga har yanzu jihadi akwai shi kenan sai jihadin ya canza salo ne jihadin makami yanzu ya rabu jihadin da aka yanzu na hujja wa'azi shi ta suka ga ya kai wa'azi wata sai a samu mutum dubbai su musulunta za ka iske wasu coci gaba ita musulunta saboda jihadi na wa'azi to saboda ka shi yasa yan uwa musulmi Allah ya farlanta jihadi don a ba musulunci kariya shi musulunci in ba a ba shi kariya mutuwa kashe shi za a yi amma shi ko Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawli zai tsara addini ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala ad-din kullihi wa law karihal mushrikun addinin ga na Allah zai tsara mu ne to shi yasa ayoyin jihadi suna da yawa cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki yace wa qatil mushrikin kafatan ko yaqi mushrikai baki daya kakku ba kowa kama yi kama kamar suke yakin ku kafa baki ɗaya babu ruwansu bambanci tsakanin wanga izala ya kai wanga ɗariƙa ya kai wanga shi'a ya kai wanga na ƙashabandiya wanga shaziliya wanga duk wasu ƙirin da akwai cikin addinin musulunci su guda sun ka ɗauke su musulmi musulmi haka sun ka ɗauka duk da ke muna muka sun bambanci tsakaninmu cikinmu amma su yi sun ka tashi yaƙin su duka sai Allah ya ce wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da masu takawa masu jin tsoron Allah yana tare da su yana taimaka musu yana ba su kariya to saboda ka ana son mutum ya zama mai takawa don ya samu kariya daga Allah madaukakin sarki na'am sai ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kutiba alaikumul qital an wajabta muku yaƙi wa huwa kurhul lakum alhali shi yaƙin nan abin amana gare ku ba ku so saboda inda duk mutum ya fito akwai amana kashe shi zai sai Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an kuma yana yiwa ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum alhali alhayy na gare ku wa asa an tuhibbu shay'an kuma yana yiwa ku so wani abu kuna son shi sosai wa huwa sharrul lakum alhali sharri ne gare ku saboda wallahu ya alam Allah shi ne masani Allah yana da sani wa an tun lazar kuma ku sani ba wani abu ba ka so ne alhali alheri na gare wani abu kana so ne alhali shari na gare ba ka so amma alhali alheri na wani abu kuma kana so alhali shari na gare wannan a wannan abun dun mai rayuwa duniya ya san da wannan ko wani abun da ba ka so ne amma kuma sai daga baya sai ka ce kai Abin ga ko farko ban so ne fa amma daga baya Allah ya muke ne abin ga ya ya zama alheri gare ni to haka za ka ga rayuwa al'amari duka yake to Allah ya saukar da wannan aya game da yaƙi alma kuma ta game komi da komi ba yaƙi ne ba komi ya shiga ciki to shi yasa aka san mutum yanzu ka ba Allah zaɓin al'amurra yanzu ka mai da al'amari ga Allah to Allah ga ni bawanka nake Allah ka sani abu ka kaza Allah ga wani shike qala ibn kathir hada ijabun min Allah ta'ala al-jihad al-muslimin wannan wajabtawa ne da Allah ya mu musulmai akan sai su jihadi an ya kufu shar al-ada'i su ka su ba da kariya daga sharrin makiya an hautar islam wato daga mutuncin musulunci قال الزهري الجهاد واجب, واجب على كل أحد غزا أو قعد jihadi wajibi ne ga kowane mutum daya ya je yaki ko ya zama shi Falƙa'idu alaihi idan sta'ana an ya'ina shi wanda yake zaune bai ta yaki ba idan su'ina idan aka nemi taimakon shi an yi ne ba taimako wa idan su gisa idan aka nemi agaji an yi gisa ya bada agaji wa idan sun fira idan aka nemi fita an yin fira fita wa in lam yahtaj ilaihi qa'ada in ko dai bukata ya zama shi amma dai Hajji wajibi ne kai abin da jihadi wajibi ne saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki da ya magana akan jihadi ya yi magana game gari ya game kowa da kowa sai ce in firu hifafan wasu ƙalar ku fita zuwa jihadi sauƙaƙa da nauyaya suwa na sauƙaƙa aka ce waɗanda ba su da nauyi tare su wasu ka ce talakawa su a sauƙaƙa nauyaya masu kuɗi ga ce sauƙaƙa su ne marasa aure nauyaya su ne masu aure sauƙaƙa aka su ne masu lahiya nauyaya su ne waɗanda ba su da lahiya to shi na Allah ya ce da kowa ya ga da waɗanda ba su da nauyi da masu nauyi duka Allah ya ce kowa ya zuwa jihadi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku saboda Allah cikin hanyar Allah في هذه الآية الأمر بالنهي بالنفي إلى جهاد الكفار والأمر بإنفاق المال في سبيل الله cikin wannan aya akwai umarni da zuwa jihadin kafirai da kuma umarni da a ciyar dukiya saboda mi saboda addinin Allah ya ci gaba fi sabilillah dama hanya ta Allah duk abin za a yi don kalmar Allah ta daga sama shi ya mafi fi sabilillah addinin Allah ya samu ci gaba kamar yanzu an ka ce kauye an ka iske babu addini kuma wallahi har yanzu akwai wa'azi kasa masu wa'azi sun ce wani kauye sai sun ka iske matakawa kawa mamata sallah gaba ɗaya kai musu abin ga wanka wani kauye na kuma nan cikin jihar gaba in namiji ya rasu mace ta mai wanka in mace ta rasu ko mace kai mata wanka mace guda ta kai kowa gare nan wanka gaba ɗaya in ma ba ta nan in mu ce mu sai an jira ta dawo ita kai mai wanka ko namiji ko mace sannan an ta yi wani ƙauye shi ma ko da an ka ta yi shi ko namiji shi ko kowa wanka gare in mace ta rasu shi ke mata wanka in namiji ya rasu shi ke mai wanka shi ma sai an jira ya taho sai da suka yi ƙarya da sarkin kabe suka ce ba ya ce ga wasu baƙi nan sun tuwa a ba su dama su ga wannan wanka sannan mutanen da sun ka yadda kaga har yanzu akwai wa'azi ƙasa ke to akwai wani ƙauye da masu wa'azi sun ka sun ka iske mace ka ba da sallah garin bai da girma ƙwarai amma limamin garin da ya rasu to sai a cikin ɗaya ne ba a samu wani a sa sai ya sa ɗaya ta yi ita kuma mutanen garin sallah ko da masu aji zuwa sun gaske wa gaban na ana yin ta to ƙa'idar musulunci mace ba ta ba sallah ita su ba sani ba gaskiya sun ga ita ne ta dace ga gidan nan saboda babanta shi an limamin gare ga duk waɗanda wa'azi na wanda ya kamata a yi shi ko ba kudin nisa ba nan yanzu in ka shiga cikin mata game da harkar ta kaba wato sai abin ya baka mamaki yi gandake ma ya kamata a yi rubutu game da takaban mata akwai abubuwa birgit wai cewa suke mamaci wa imirin terrorsu ba ta kwana waje sai cikin daki komi zahi ba ta kwana waje sannan suka ce bace imirin rasu. har yanzu ga sunan al'ada wa ibin rasu za a samu dutse a sa cikin ruwa ta dinga shan ruwan nan dutse na nan cikin kwance tana shan ruwa in ruwa sun in ta a kuma ƙara wasu dutse na nan cikin ƙasa sannan suna al'ada wai in mutumin ta rasu za ta yi sallah lokaci bai yi ba duk sallah ka halittu su ita fara yi har lokaci yi haka waga akwai matsala ko babu shi yasa wata rana aka ce an rasu sai mata su ce da Allah faɗa wa malam ya toshi yi mana bayani yadda aka taka banga sai ce ai ba ba komai na taka ba illa kawai baka ka kwalliya baka zuwa ko ina sai su tana maki suna ganin ashe son da suke a tuwa mutu jawabi akwai al'adun da an ka sa su mace ganin take in ba ta su ba ta taka ba akwai matan da mace in za ta yi ta kaba sai an to an sata sai wasu tsohuwa ta dafa ta kaba sai a kwada mata wasu addu'o'i da su sani in za ki kwana ki samu ki jigi ko yuka ki aje tare da ki kaji wata magana kaga saɓa su jahiliya mace irin bin shi su cikin ɗaki ta ta a ruhe babu wanka babu abin ta ta shekara guda wanda in ta hito shekarar nan guda duk wani abu ta ta ci da shi wallahi warin jikin na kashe shi warin ta ina kashe shi saboda mi saboda warin jikinta ya bati kaga har yanzu akwai wa'azi mana yanzu in ka tika da mata ka wankan gawa sai abin ya baka kwanan baya wani ina ya tara su wai shi ɗaya daga cikin ɗayanta ya taho da wata mata wai su zasu su uwa wanka wai shi bin gaba ya kai uwa ta a'a ya mutum zai uwa ta wanka saboda inda akwai mata babu da za a yi namiji shiga wajen uwa ta shi bata wanka mata za a sawa kai ko ɗiyan mutum tarar su ko ɗaya ka tarar su ba ka yi mata wanka inda ta kai wasu shekara shidda ko kama da haka ba kai za ka yi mata wanka ba mata kai uwa mata kai amma shi gane ka tunda uwa ta yi ta yato ita ko wannan saboda bata gane ba malama ta zo sai ta yi wanka ta da shi uwan ga ajinabin kina ina ce ina haɗa hannu da shi ko uwa ta yi wanka ya dai ta waje inda ɗaya an kai rangwame inda mata tawa miji wanka miji wa mata wanka su ina ka mata da miji suna wa su wanka amma uwa ina ko biki fiƙihu tsage kafa ba abinda ma suka ce mace in tarra su babu mata sai a samu muharraminta shi mata wanka amma saman tuwahinta ba sai ya tube ta muharraminta wanda a musulunci bai auren kila babanta na ko ɗanta na shi aka yadda shi mata wanka in babu mata namiji in yin rasu babu maza mata ina su ko sai an gace a samu muharrama ta taimai wanka in babu muharrama ta sai da mata su mafi taimama zuba ina fata mun gane magana karatu na wanda ke rubuce shi yasa har yanzu ga wasu na ganin cewa ai karatu komi an kare komi ba ai ba wallahi malam wa'azi har yanzu koyi ba ba kashi kauyuka zaka iske wallahi wasu mata har da wanka ba su iya ba babu ta muharrama ce kasa ɗaya ka sa'uwa a dafa kasa a shaha wani suka a kuma dafawa a wanke mai a shafa mai daga nan zuwa nan shi kenan a fi a aimela kafari a rufe shafi a fi a shi kenan tunda babu mata ko guda babu namiji ko guda mata ɗaya kuma ko cikin matan babu muharrama ta yi duk ajinabi ya yi da babu mata ta yi babu ƙannani babu uwa ta babu kuma to saboda ka cikin abin da shaita ta kaba mata suna nan cike da wasu al'adodi masu yawa akwai wani ka cewa ba a hita gaba ɗaya kwata-kwata ba ta hita duk bala'in da shiga ba ta hita eh eh mace in ba tarus babu mata kuma babu maharamin. sai dai a mata taimama eh sai dai ita taimama ta angace, da bakin nan aka tsayawa mai risala yace da bakin nan aka tsayawa aka wanke mata aka aka sha aka abin da aka sha wa kasa sha wa bata fuska da hannuwa da bakin nan Shi shikenan sai a rufe ta shi ko namiji zuwa nan na'am wata mata zamanin manzo Allah ta ya rasu sai ga lokacin girbin dabinon ta yayi ta ce ya rasulullahi miji na ya rasu ina cikin takaba amma kuma yanzu ga lokacin girbin dabino na yayi ya lullahi ina iya hita in ce ai gaba gare ni sai na ce kwarai ke hita yana yiwa ma in ki tai a hidda zaka ba bayan Allah sadaka hagai ba da mata hita yanzu kina ta kaba kudin ki sun laƙe ga banki kila ki ayi transfer ba sabon gaba akwai bukatar su je banki ko ba zuwa banki tana zuwa banki duk abin da Allah lura ko aiki ta kai ko aiki ta kai mijinta yarda su kuma an kake ba su dama su ke wurin ta tsaya ta ce ta kaba sai ta ke wurin aiki saboda kasar sa abincinta zuwa ina fata mun gana akwai wannan abincin da aka hana mace in tana kaba mata sun ce daga cikin abin da aka yi mace in tana ta kawo ba ta abin tare ita da ba aka samu ta abinci da ba ta cikin mutane saboda ka al'adu suna nan birgin cikin harafin mata wani ta kaba daga dole karatu na nan jihadi na dole sai an yi shi wasu ba su gane addini ba shi sa wani mutum da ya tuci ya rasu la rajulun garibun a yas'alu an dinihi la yadri ma dinu ce ya rasu la ni mutum ne ko na zo ina son a karanta da ni addina ba sa addina ba ya rasu Allah da gaugawa sai maza Allah ya bar hudu ba ya aza ya aza kujera ya zauna ya dinga karantar da shi addini shine kaza addini shine kaza addini shine kaza annabi ya tabbata da ji cewa bai mai bayani addini ya ne masa bayani ne masa bayani sai da kare wannan ba ala sai ya gode to ko yanzu akwai wasu masu ganin kuma sun gane addini su gane komai don wani ka to ya yi sallah ka rikin sa ya fito wanga hanyar zai gane sallah ba to da Allah mutum bai gane sallah ba me ya gane cikin addini mutum da bai iya sallah ba wani ko kabliya ta kama shi bai san kabliya ka ba in ba adiya ta kama shi da Allah ya gane addini ko yi mai gane to saboda ka dole addini shi na cigaba da aka yi da karantar da shi shi yasa malamai suka ce yadda mutane ka bukatuwa zuwa ga a karanta da su addini wallahi ba su bukatuwa wato akan tuwo abinci saboda abinci in ka bukatai su uku gayi ne misali so uku ya isa amma addini ba kowace awa ba kowane lokaci kana bukata kafa addini saboda shi ne za ka tsira da shi gaban Allah amma sai ga wasu ba su so ba su so amma inda za a ce sharholiyata wallahi malam sai abu ya baka tsoro ubangiji Allah ya kare ku to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce, wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah sai yace wa qala ta'ala madaukakin sarki ya ce, inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum lalle Allah ya taya wa mu'minai rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu ya sai ya sai rayukansu ya sai dukiyoyinsu to mi zai ba su sai ce bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna tabbas Allah ya sai rayukansu in sun mutu Allah ya sai dukiyoyinsu in ba su bada Allah zai ba su aljanna sai Allah madaukakin sarki yace yuqatiluna fi sabilillah za su yaki saboda Allah fa yaqtuluna wa yuqtulun su kashi a kashe su wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawli ne Allah ya dauka na gaske fi taurati wal injili wal qur'an magana cikin at-taurat wal injili da qur'ani duka Allah ya faɗi wannan magana wa man awfa bi ahadihi min Allah wa yakai Allah cika alƙawli babu wanda yake Allah cika alƙawli so daga fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi ku albishir da cinikin da kuka yi da shi cinikin da kuka yi da Allah ku albishir wannan ciniki ya tabbata wa zalika huwa al-fawz azim Allah ya ce wannan shine rabo wanda babba. idan ka ce wannan aikin jihadi ne to a so mutun yi. in zaka rasa dukiyarka Allah zai baka wata idan zaka rasa rayuwarka Allah zai baka aljanna rayuwar da Allah ya ba aljanna ai to me me ka bukata yanzu wallahi malam ba wa mutum ka bukata da ka samu aljanna shi shikenan an riga an gama shi yasa arwahu shuhada rayukan shahidai suna cikin aljanna suna jin daɗin su gangan jiki da cikin kabari amma rayuwa suna aljanna suna jin daɗin su saboda aka shi yasa aka san mutum inda ka mutu da imani to baka da matsala wadda rayuwa kuwa rayu mutuwa zai man asha mata umman mata fata duk wanda ya rayu mutuwa zai sannan duk wanda ya mutu ya riga ya tafi to tun da dai haka ne ai ga mutum ya nemi aljanna mana to saboda haka shi yasa kana ganin jihadi saboda Allah daga cikin abin da adda girma a addinin musulunci shi ne tsololuwar tozon addinin musulunci jihadi saboda ba addini kariya Dan yanzu kuka addinin da in ba masu ba shi kariya tun mutum shi za a yi da shi da masu yi ne gaba sai a turmujin su cin su yi wallahi ba inda ka sai da annan da suke cin musuluncin gada yi babu yadda za su yi Musuluncin yan adawa zare na gaske amma Allah shi ka ba addini ne kariya shi yasa ya kange su wallahi ba kana ganin addini ya shiga ko'ina. adini addini ya shiga turai ya shiga faransa ya shiga ko'ina mutane suna suna gane shi ta hanyar da'awa social media daga suka suna ganin kamar sun yi don su kawo ma addini cikar to kuma ta bangare guda kuma yana shi na kara ma addini haɓaka kuma don ta hanyar social media ya gane addini sai ya samu wani clip na wani malami sai ji bayanin sai ya kama shi sai musulunta Allah ka babu ikon gane وقال الله تعالى مدوكين سركي ياتي لا يستوي القائدون من المؤمنين بعض ما ديدي وإن سكي سو سدك cikin mu'minai غير اول الضرر بما ابو تاتشو تابا مرسى الله يابا su zaman su kawai suka yi wata yaƙi ba ba su zama daidai wal mujahidin fi sabi da masu yin jihadi saboda Allah an tashi zuwa yaƙi wanda ya tafi da wanda ya zama na gida ba su zama daidai in ji Allah da wasu jihadi fi sabi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu sai Allah ya ce faddalallahu almujahidin Allah ya fifita mujahidai bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu alqaidin aka wayar suka yi zaman su daraja da darajoji sai Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna dukkan su Allah ya musu alqawli aljanna so dukkan su mu'minai ne illa wabanci su waɗanda sun ta jihadi waɗanda ba sai ba wa faddala Allahul mujahidin kuma Allah ya fifita mujahidai alal qa'idin akan waɗansu kai zamansu. zaman azima lada mai girma darajatin minhu Allah ya darajoji da gare shi wa magfiratan da wata irin gafara wa rahma da rahma wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah ya kasance mai yawan gafara kuma Allah ya kasance mai yawan rahma Kuma Allah na gwada mana cewa waɗansu kuta jihadi ba su zama ido da mutai ba shi yasa aka diwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun yayi zahi kwarai da gaske hafi da ana ganin wanda bai ce jihadi ba ana kira da cikin munafika Allah ka abu ya ce lokacin da annabi ya ce yakin tabuka ya ce in ka shigo cikin gari ba ganin kowa daga gurabu sai makahi sai mata sai munafika Allah ya ce duk mutunan kwarai in ya shigo cikin gari bai ganin kowa daga masu uzuri lashin lahiya makahi ne na marasa lahiya na sai munafika Allah su yaka Allah laɓi wasu suka yi sai an gama sai an wuce zuwa yaƙi sai su yi suna yawo cikin dai sai zan da wannan alama ana gane su ba su zuwa yaƙi saboda ka yanzu yaƙi ya koma karantar da addini yanzu a gane shi saboda su waɗanda a tada mu da hujja aka yaƙe su kuma sai zan cikin addinin kuma a kuma kama addinin cikas su suna addini amma cika suka kama addini kuma ciki don yi kaga masu aƙidin komi ya zama Allah kaga aisu ɓanar suka taɓa ce ya za ya ce komi ya zama Allah in kan matsa masu ya ce kai ma Allah ne ya yi wallah haka zai taimaka wata aƙidin da an ka koyar da shi alhulul wal Allah ya sauko ya shiga cikin komi sai komi ya zama Allah kaga wata akida ne kaga irin wanda akida suka take ga addini akwai ya haƙiƙa su kuma cewa shari'a daban haƙiƙa daban wanda ya kai ga matsayin haƙiƙa ibada wa gaba komi za ka gaba sai ya yi ta ba kina iya barin azumi da aƙida ce ba komi na ba ko ya bar sallah saboda yanzu ya yi usuli ya kai ga matsayin hakika kagami an wani wa gaƙida wallahi malam kiri-kiri zai faɗa masu shida hakika guda ma cewa shari'a daban hakika daban ah, to kai wani mai adalci ce a yin kaddibe annabi khidir da annabi musa shi ce shi annabi khidir hakika ilimin hakika gare shi ku annabi musa ilimin shari'a gare sai ce ba ha ganin da ya toye balla allon jirgi bai biya su kayansu ba ce hakikata ne musa ce tuya za ka balla allon jirgin mutane alhali wahala sun kai suka kai jirginsu kuma yanzu mutane da a cikin jirgin ga in sun ka mutuwa sai ce musa kasan ba a min tambaya sai su ce matu kasan mu a ƙidanmu ilimin ba a yi wani tambaya muka yi sun ka to a nan musa ya khibir ya kashe mutum ya kashe yaro annabi musa ya magana shi a tsaka kashe yaro wanda biyo Allah da yin koyi sai musa ka san muna tare da mutum ba a yin magana ko abin ne sai su ga hakika ta ga shari'a ka shi ba yana fata mun gane magana to mi da khidri biya diya ba sai su kama kawo hujja da waɗanda abu waɗanda soshi. a da su. kai in baka da ilimin ƙalubalantar su za su rufe bakinka baka magana to saboda ka sai su samu wurin da babu malamai su cikar babu baka sai su aihin ilimin hakika duk abin da ke ba a maka magana da wani sai a ce ai duk kajin garin gaba ɗai na shehi na eh eh kwarai eh da yi ɗaya gaji shi yasa wannan wannan ga su aƙidina cikin musulunci amma haɗari gare su wallahi to musulunci ciki yake da abubuwa masu wahala kwarai da su shi yasa aka ce akwai addinin da sai ya kaso ƙungiyoyi saba'in da uku duk saba'in da biyu zaɓo su sun kai in ba guda ba guda ɗaya su za su ga addini za su ga aljanna saura duk ba musulunci suka kuma suna da wasu musulmi ne nasara sun kasu yahudawa sun kasu su ma addinin musulunci na al'umma ga an kasu ba a gane akwai alƙidun sai ka ce wasu ƙasashe sai ga alƙidun daban-daban sai ka saba da su shi yasa wa'azi da ka gani wallahi mutum idan dinga sauraron wa'azi kuma wa'azi mai kyau sabuwa wa'azi wanda adda hujja mai ƙarfi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan na amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya kuma su imani ba zan nuna muku ba akan wani kasuwanci wanzu tsirar da ku daga adawa mai raɗaɗi kamar sun ce Allah faɗa muna sai ce tu'minu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa sannan bugu da ƙari wa tujahiduna fi da ku jihari saboda Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rayuka wannan kasuwanci ne wanda zai tsirar da ku daga azaba mai tsira tashin kiyawa. imani da Allah da manzonsa da jihadi saboda Allah da dukiya da kuma rayuka malamai suka ce ana gabatar da dukiya a kan rai saboda dukiya cikin rai take wannan iya ba dukiya ta amma bai zo wannan iya zuwa bai ba dukiya ta ba wani wallahi ya haifar dukiya ta kana ganin wani saboda dukiyar na mutuwa yana yi na ba da misalin wani wata rana nan tsallaken gada ɗin da ta sha nan kusa ga nan ka ya ƙara ta gaba sai mota ta kama da wuta shi mai mota haya hito ta kama da wuta suna ce sai tuna akwai kudi jiki ana kai kai kaka shiga ya ce wallah sai ya shiga ya ɗauko su ya shiga ya ɗauko kudinka amma wuta ta kama shi wuta na ci ga jiki ne ta ya faɗa cikin ruwa ina shi ya zama ajali ne kaga in ka diba dukiyata lokaci ya riga ya yi na amma rai yana cin da kudin ya za a bai su kone shi gane ke in su haƙo ne ya yi hasarawa goma ya ya gani eh bai da laifi sai zuciya sun fada mai haka bai da ma yana mutuwa ba ganin cikin yana yi hitowa gane yake wuta ba ta kai yadda to bai san mota hetur a cikinta ba kuma lokacin da kudin ina gani lokacin suna da yawa kwaye an ce sun ka dubu ɗari da hamsin tuwon lokacin sun ya sayan mota ka ba saboda ka shi yasa kana ganin wani dukiya cikin ne take ko kashe shi ana yi an ba da labarin waɗanda matahiya na 'yan kasuwa ba 'yan wushe sun ka tare sun ka an shi jikunan kudinsu lokacin kashi na aka yawo da su kashi to ku shiga mota ku sa yanzu a gida shi mutum guda ce shi gaskiya bai kuma gida bai iya kuma da kudin nan ba kuma a kashe shi su ka yan uwa sun ka shiga motar suna jike suna rawa sun kai gida an an shi kudi shi ka yace wallahi sai da abin dajin da tare su sun ka ce kai kai ba ganin yan uwanka sun tayi su to wallahi bai iya kuma gida ba da kudin nan shi babban su ya ga cewa kai wanga da kaggani ce to doki kudin ka gida mun sallame ku da ta ɗauko wasa ya ɗauko jikai ta yi shi dama ya san akwai akwai wanda jari ne ya hana sai ya ɗauko ta yi jika sai kama hanyar gida Allah kai baya sa a kodai ce gida cikin asiri sai iske mutumin na ya cewa ne kaga dai Allah ya ce maka na dawo ka wa da kaka kai da su yi to Allah ya ce maka ne cewa sun kai to yan doki ta in tiyata to na san dama jarin ka ya hana yawa shi ya san taho da ɗauko taka in ɗebe nau kai kuma naka sai a rage masa tsara ya ce a a <laughs> eh ya ce allah da ya ce maka na sun dawo min eh <laughs> da rikici ya yi rikici da rikici ya yi rikici an ka ce wani alkali alkali ya ce mi ab bayani sai to bayani kashi gashi gashi gaji da abin da ya faru yan hushe sun tare mu daji muna cikin mota sun ka an shi duk kudaden mu gabaki daya amma ni gaskiya sai jibin iya dawa ba da kudi na ba shi yasa ne zama na tafi Allah ya taimake ni sun ka ban dama yin ɗauko jika ta sai ɗauko jika wanga shi haka ne ce eh haka ne shi ta aka ta ce eh shi to abin da za a yi wannan jikka a taya aje ta shi ya taya ɗauko mata ka shi in ya taya ɗauko mata ka sai ka ba ta shi amma wannan yanzu ka yadda abu ka rike wannan hadda ma abin da za a ɗaya ne a rage mai duniya alƙali ya ce a ah. ko guda ba a rage ba rayuwa sai da basuwa su da kuɗi cikin rai suke wallahi shi yasa kana ganin wani iya kuɗi sun haƙa ya mutuwa ma ya kai hawan jiji ka kamar da daddare sai ya tuli ta hin ya yi miliyan kaza ya yi miliyan kaza ya rika miliyan kaza yanzu babu su sai kama lita hidayi sai da zuciya ta buga eh ne kasuwa ta da an ana shi su ana fara ko sai ka gaskiya shi ma da ya dawo ko da ya kama da ya bi ya ce ne ya wuce haka dai Allah ya gwada ya bar shi to gaban su ya tafi da kama hanya subhanallah ka gani ko Allah madaukakin sarki ya ba su ya ba su kariya da shi haka nan na dama akwai kudin da Allah na ba su kariya saboda haka shi yasa mutum ya kyauta niyya ta ya ya zama mutumin kwarai wurin samun kudi ne akwai kudin da ko wuta ba ta kunarsu su ya malam ɗan yahu ba su taɗinsu. akwai yan yahoo akwai akwai wane ne akwai yan 419 iri daban-daban to ubangiji Allah ya kare ku to shi yasa ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alheri amma mun fa da sani wannan shine alheri gare ku ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi kuma ku bar dukiyoyinku saboda Allah sai ce ya gafir lakum dhunubakum Allah yana gafarta muku zunubanku wa yadkhilku kuma Allah yana shigar da ku jannati gidajen aljanna tajri min tahti al-anhar wanda ƙwarmu suna gudana a ƙarshen gidajen wa masakin tsayyibatin da kuma wuraren zama masu dadi masu kyau fi jannati adna a cikin azumin ta zama dindindin azumin ta dawama permanent ke zalikal fawzul azim Allah ya ce wannan shine gaba wanda ababba Allah ya ce wa ukhra akwai kuma wata ganima tuhibbunaha kuna santa nasrun min shine na samu nasara daga Allah Allah na iya ba ku nasara wa fathul Karim da kuma budi na kusa sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin kai bushara ga mu'minai kai mun bushara cewa in mutun ya ce wurin yaki babu faduwa in an kashe shi kina aljanna in ya dawo gida da ganima saboda ka duk in mutun ya ce wurin yaki saboda Allah babu faduwa babu hasara ko guda shi yasa aka san mutane su sa jihadi cikin rayukansu shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda bai taba yin yaki ba ko bai taba gura ma rayuwa sai cewa in an tashi zuwa yaki yana zuwa ba in ya mutu akan wagga kina ya mutu akan wani yanki da munafici saboda ka mutum ya ji gare ne da za a ce yayi rayuwa wannan zamanin an ce a hito wallahi na aito hito in mutum ya ji cewa kai wallahi ba aito to an samu matsala ko ba gaskiya ba saboda kana da kyau mutane su fahimci waɗannan abubuwa kuma su abin nan nasu Allah ya samu dace da yake mun ga mai magana cewa yau ne ya kamata mu dakata karatun nan saboda wasu shirye-shirye na zamu yi ina da kyau mutane su fahimci shi Ramadan ibada ta jama'a ba a san mutum ya ware shi dai abin da aka yi da wannan shi ne aqida ta musulunci ƙida ta ahalus suna wal jamaa tare aka ɗauka tare aka ajiyewa to ya za a yi haka ta faru Shi ne sai an ba gabaci haƙi ne su gabaci an ka ba su haƙƙin su lokacin za a kai tare shi yasa aka ce shi wa gabanni ko da ba mutanen ƙwarena ba ana bin su sai ina ga sun kafirci ga hili idan aka kafirci ga hito shugabanni ba za a bi su ba jama'a ina fata mun gane magana illa an taro kufran bawahan sai in kun kafirci ga hili inda kun bin Allah burhanun kuna da hujja daga Allah cewa wannan abin kafirci na wanda shugabanni kai to kaga wannan shikenan ba za a ba za a bi su ba akan wannan sannan bugu da ƙari musulmi ina son ya ce more addini ne sai ya gabatar da shugabanni da malamai duk da kaka ji garanka shugabanni sun ba da yaba hankuri za ka yanzu ka tun daga masallaci zuwa ga makaranta kai har kasuwa kai har ko'ina da in ka diba za ga shugabanci shi aka sawa gaba a samun nasara duk ƙungiya da ka sani in ta ci gaba shugaban ta mutum samun shugabancinta amma yan ka waye gari ba a mutum shugabanni to matsala ɗaya za a samu kuma ina fatan mun gane magana saboda haka kun gani mutane ɓangare ramadan sun kasu kashi daban-daban akwai wa'anda su kayan kwana biyu suke suna azumi kayan ramadan ya cin musu sannan su ku akwai wani su ku fi yi kwana biyu ana yi ba su doka ba suna ci abincinsu ba su doka tare da mutane sannan ya an ka aje ba su aje tare mutane akwai bayan allah su ku wa'anda sai sun ji an gani su ɗauka in an gani su aji sannan akwai wa'anda suke su ko litai suka bi suna nasu litai daban wanda sai malaman su sun aiko musu cewa lisensu ya kai sai su ɗauka sai a aiko musu lisensu ya kai sai su aji duk akwai waɗanda kuma duka ci addini suke ba to saboda ka ahlus sunna wal jamaa suna mu da musulunci ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum ya ku mu'minai ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah da shugabanni inda da ya zan ba a musu shugabanni to addini ma rushewa ya kai shugabanci musulunci ya zo shugabanci ya tsaga wadda za a yi mun sha faɗi ko cewa idan aka waye gari ganin wata ɗauka azumi muna zan faɗa ma junanmu ni in kire ka ina zamfara kana kebe in kire ka in ci maka waranto ni hana ga wata ko kai kuma daga nan ka buga mu abokinka zuwa ya wuri ko zuwa naija ka ce wani aboki na ya buga mun daga zafi sun ga wata kuma na yarda da imani ne da kai ma na faɗa ma shi ma sai kaga abin bai yi ba da mutum ya hutar da kai ya ce oh kun ga wata ta wajen to shi mu jira za mu ji bayani zuwa a jima to shi wani bai da wannan ya ga a dinga jihawa mai alfama sarki musulmi kalaman da ba su da kyau ya zama cewa wani ai kaza ya kai kaza ya kai wa kula da wannan ko addini ya sani ko sallah bai iya ba ko fatiha bai iya ba ko wane ne sai ga an dinga jiha ma babu ruwansu da kai har shugaban ƙasa jirin yake su sarki musulmi ya san to bale kai ina jama'a yana ba da gane magana sannan yanzu ina na musulunci ya ce yanzu ka dibi hadisin abin nan mutane da suka zo an yi ramadan an gama amma ba a ga wata ba sai ga wasu mutane sun zo suka ce yara sun jiya wallahi mun ga wata muna sama hanya jiya muna ga mun ga wata jinjini. sai kun gani suka ce mun ganai sai ku jima kowa ya aji azumi kowa ya ci abinci amma idi rana ta yi mabari sai gobe duk sahabban da annan ko su da an ya ba su yi idi ba ko sun yi idi ba su yi idi ba sun dai ga wata amma sau suna so ta faɗa wa gwamnati da ita in ta faɗa ba kowa yana yadda amma yanzu za a ga sun taho wani an yi ramadan 29 ba a ga wata ba sai ya to bakin titi ya ci abinci ne kowa na kallo shi wallahi ya aji ya bari haka sai ce wannan guda azumin sarkin musulmi na saboda ka shi bai yi ne gane magana ko ba gane ba to wata iyaka abubuwan da sarkin musulmi ka yi kuma shi yadda su waɗanda dai abin da su saboda ka dole mutum ji tsoron Allah ya tsaya nan don a samu haɗin kai a kai guda dini musulunci shi wa gabanni aka bar ma lahira ba kai Allah ya tambaya ku su Allah da tambaya ka fasu Allah ka ba mu ikon gane kuma roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka yi daidai ka ba mu lada su mu kuma Allah ka yahe muna Allah mu roƙe ka sallolin da aka yi cikin Ramadan Allah ka ba mu ikon yin su Allah ka karatun Qur'ani da aka yi cikin Ramadan Allah ka ba mu ikon yi wa'azojin da ake yi Allah ka ba mu ikon yi Allah ka ba mu ikon saurarawa Allah mu roƙon ka shi ayyukan mu baki ɗaya ka samu zama lafiya Allah